النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على منواله إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau rana ce ta goma sha tara da fara tafsiri kuma ashirin da biyu daidai ga watan ramadan dubu da arba'amiya da talatin da shida wato tara kenan ga watan yuli ko julai dubu biyu da goma sha biyar allah da ikonsa za mu tashi aya ta arba'in da hudu ne yau a suratul a'raf فليقرأ القارئ الشيخ مأجورا ومشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا رزقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التنزيلية السماوية الربانية الله كي يفقى أتكن آية أربعين هدو كوانا سورة من كرماني البركة إنه في بيان ينين أن الجنة da أموتا الله ka azurta الجنة da aljannat ka ka haramta wa naman mu wuta ko ka haramta ونادى أصحاب الجنة هكذا نقول أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم la'anatullahi ala zalimi ina mun riga mun ji cewa akwai wani tudu sunansa al'araf to bayan sun shiga aljanna ma'abota arziki Allah sai ce da ashabul jannati ashaban nan kaga ashabu guda biyu ne ashabu ashaba ashabu na farko mai rufu'a saboda fa'ili ne shi ya aiki shi yasa aka sa ashabu amma ashabu na biyu shine wanda aiki ya fada kan shi suna kiransa al-maf'ulu bihi mansub to sai yan aljanna suka kira yan wuta suka ce da su to mu dai abinda Allah ya mana alƙawari mun san kuma kun san hmm. iya alƙawari zai ba da aljanna ga masu kirkira mun samu ya kuma ce in kun rashin kirki za ku gani shin kun gani ko ku gani ba su ce kwarai ƙaluna ya tabbata mun yi abin da muke so mun ga abin da ba masu hausawa ke cewa son zuciya bacin zuciya son zuciya bacin zuciya in ka bi zuciya abin da take so sai ta kai ka ce zan yi ba ka da suka ce son zuciya bacin zuciya kuma sun ce kullu amrin lalilla akhiru inna lillahi duk abin da yake ba da Allah ba a ce inna lillahi kullu amrin lalillahi akhiru inna lillahi saboda haka za su tambaye su sai kwarai da gaske to daga nan sai ne yi kuwa yayye kuwa tsakaninsu shine fa azana mu'adhdhinun bainahum Allah 'ala adh sai wani wanda yake mai yin yayi kowa mai kirari mai shela ya ce Allah ya tsine wa azzalimai suna wutan ga bala'i Da kuma ainihin kira daga ubangiji cewa Allah ya ƙara tsine musu dama ita kanta wutar tsinuwa ce tsinuwa akun tsinuwa akun tsinuwa ke haka za a ce su suwaye azzaluman nan waɗanda suke karkatar da mutane ga barin hanyar Allah shine alladina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwajan suna nema a karkace a Allah su ne waɗanda suka kafirce game da lamarin lafiya a tsakaninsu akwai hijabi وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال أسكاني يوم تدع الجنة أكوي حجابي أكوي demarcation كما أكن توزن لأرافي ko kuma tudun araf a wasu mutane ya arifona kullum bisima sun san su da sifofinsu a duniya a kai ke yana wani tun wani ke sai yan aljanna sai su ce da su salamun alaikum muna muku gaisuwa amma lam yadkhuluha wa hum yatma'un su waɗanda ke kan tozon al'araf ba su shiga aljannan ba ko da yake da suna kwaɗayi to sai malaman tafsiri suka ce idza kanu tami'in inna idkhala at-tama' fi qulubihim dalilun anna Allah sayuhaqqiqu lahum tama'ahum karaman wata faddula minhu da har Allah ya sa musu kwaɗayin to kuma Allah ne ba zai hana musu ba me ke su wannan tozon eh da aikinsu na kirki da aikin banza sun zama ɗaya sun yi canjaras ba su da ibadar da za ta kai su aljanna ba su da kuma saɓon da zai kai su wuta to sai Allah ya bas su a wurin tuku wani irin tsibirin guantanamo irin na ubangiji ke alhamdulillah subhanallah misali ne kawai amma na Allah ya ba wasa bane to amma kuma <clears throat> sai su ga aljanna su yan aljanna su yi musu sallama a ce kwarai don kuma shi yawa da sai malamin suka ce tun da har Allah ya ba su dama su kan go aljanna to Allah fa is generous karimi ne zai ba su ne atlas tare da aikin su. ba su da abin da zai kai su shi yasa aka ce ka yi hali ka koyi hali irin na ubangiji kada wani wanda ke karkashinka matarka ɗanka ma'aikacinka ka dan sa masa kwaɗai na mai kyau sannan ka hana shi musamman kan shi ƴaƴanka ka ce da su zan sai muku keke in dai ba sayan keken barna ba ne ka sai musu ba matarka zan sai miki gold zan turo miki kada dan taimaka laifi ka ce na ma fasa mm. yi kokari ka cika mm. Allah yana son mutum karimi la karimi don waɗanda ke kan wannan tozo aikinsu bai ba su dama shiga aljanna ba kuma sabonsu bai kai su shiga wuta ba za suna wannan wurin amma in suka zuwa suka kalli yan aljanna sai kwadai in suka ga wuta sai su ji tsoro shi ne malamai shi ne Allah ta'ala ke cewa lam yadkhuluha ba su shiga aljannan ba wahum alhali su yatma'un suna kwarai to finally Allah zai shigar da su wai da sulfa وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رب ربنا تسبق القائش قلت مصحبة فتاوى بالكسر وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين idan aka karkatar da fuskokinsu zuwa ga 'yan wuta su waɗanda ke kan wannan tozo ko tudu na laraf za a ɗin tura su su ga aljanna sai su yi kwaɗai kuma sai a tausu su ga wuta to da zaran an juya fuskokinsu شيني ما نرو إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار If their faces are turned towards the dwellers of the hellfire تسي ربنا هو يا أبيج يا أبيج كرك هذا متعرى المتعني أصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام سنجا إلا سوني إلا سوني أصنع وتبقى ko ba gane ba sun yi aiki ne an yi canjaras shi yasa kullum ka ringa duba abin da zai shiga account ɗinka na lahira kullum tunda a ka ta duniya kana son ka ringa jefa dala kuɗinka ya ƙaru account ɗin lahira mai ka jefa kuma ka jefawa is your saving dan kan a zuwa auna zama equal 50-50 hmm. hmm. ah. ba da washi ana shiga zana da aiki ne to baka da shi a uzubillah ana shiga wuta da aiki ne to bai kai ba su ba sai ku tsaya a rafi hmm. shi ne ma'anar magana shi ne har ba haushi sarkin magana ke cewa kai na kasa gane inda kake kai ka zama ɗan tozo la'arafi kai la'arafi a <laughs> lahira ne wai na so ya maka cewa he can't define you to ai su yan tuzul arafi atlas saboda karanci na ubangiji they will be granted entry finally into the paradise yeah so kai ma ka zama karimi ko zakara ko kazan gidan kai in ka kira ta to ya kamata ka ba ta tsaba dan ka kira ta kar ka dribble dribbling din shi sa wasu daga cikin shugabanninmu a afirka sai a turo wa mutum salari na ma'aikata sai ya dare ba zai biya ba wai sai je buɗe wani account maza maza maza ya ciri ba da kuɗin workers they have work they have toil ya ki biyan su sai ya ciri ba tuwo wani malin sai an yi awa an yi wata guda akwai a raise ba biya shi ba yana faruwa a daewa to wannan kudin da kuka je kuka kasuwanci kuka ji haram kuka ci kuka saboda gumi wani ne a hadithi an ce irfin ajira ajrahu qabla an yajiffa a ku ba ma'aikaci ladan aikinsa kafin guminsa ya bushe pay the worker his wage before his sweat dries up if you, if you procrastinate in paying him you are inflicting incalculable damages on him zai biya kudin makaranta da sauransu utilities ba ka da dalili The ba na kawai to saboda karamci na ubangiji zai shigar da su za su ce ubangiji ya kada mu a shekaru mutu wanada أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون سوى أنك كم وننتوزون الأعراف سيسدنك كيرا wato wasu mutane da suka san su da kamanninsu su. lahira akwai lokacin da za a wa wani za a gani akwai lokacin da malamai suka ce ba a gane mutane a wuri uku in kiyama daga ciki da an yi busa to ta kai ta kai ne gobarar bera da kullum ri'in منهم يومئذ جمعان حقكم إذن أين الصحف إذا تطايرت إن سكريبت تكدون أيكي سكبار فلاي كواي كبار داما وني كبار داما ملوكة دزاء بتكل صراطي أن يتوى إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا saboda haka waɗanda ke kan wannan tozo a australia wani za su kira su idan suka kalli 'yan wuta sai su ga gawa ne gawa za su dinga kiransu da sunansu suna ma'agana an kum jam'ukum abinda kuka tara a dambe magani ba abuja ya zaka أبو لهب أمية بن خلف أبو البختري ابن هشام wanda kuke gani a duniya su ne wane masu kuɗi sun isa suna abin da suka ga ina kuɗin nan ina yau accumulation shi abin da kuka tara bai muku magani ba haka girman kan da kuke yi bai muku magani sai su ƙara da cewa a haula karanta aya ta gaba أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أكلكم رمضان كله أهؤلاء أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة سودي وأن ذكي كم من التوزن إن سكا كاللي كافران دا سكا سوسا الدنيا سكا جاتو هنا كلهم sai su kalli wanda ke cikin kuma aljanna ba su shigan ba ba waɗannan ba ne kuka gaya mana a duniya za su samu rahama ba irin su bilal kun ce ba kowa ba ne ai talaka ne su black african to gashi aljanna hmm. irin su sahibin romi irin su yasir a ha'ula illadina aqsamtum la yanaluhum Allah bi rahmatin idkhulu aljanna waɗannan ne kuka rantse mana a duniya sam Allah ba zai musu rahama ba to gashi na Allah ce ku shiga aljanna babu tsoro gare ku ba kuma za ku yi bakin ciki ba ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله وما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين آية 50 daidai Allah ta'ala ya ce ‘yan wato wuta za su kira ‘yan aljanna kalli larabcin wanada ashabun nari ashabal janna kamar dai na baya ne ko ba haka ba sai aka samu akasi a nan ‘yan wuta za su kira ‘yan aljanna su ce da su mai an afidu alaina min alma au mimma razaqakumullah ku dan ba mu ruwan ku mana kalifa suna cikin trouble suna cikin bala'i suna cikin wahala suna cikin alakakai suna cikin talaulautuwa muna cikin tashin hankali da babu su. ku ba mu koda just ruwa a fido ku zo mana in ba ku ba mu wannan ba alternatively au min marzu ko kuma daga cikin abin da Allah ya ba ku hmm. koda fruit qalu sai su ce suwa kenan madalla in response to ina inna allaha tabbas allah harrama huma hmm. ya ce haramun ne a haram tunda Allah ya haramta kuma shi kenan ba wanda zai ya haramta ma kafirai la Allah harramahuma alal kafirin ma'ana ku zauna kawai permanently cikin wahala da rashin tabbas to sai fassara kafiran da cewa su ne waɗanda suka mayar da addinin shine ittakhadhu kenan suka riki addinin su wasa ko ka ce wargi da wasa wala'i ba wa gharratuhum hayatun duniya rayuwar duniya ta ruɗe su haka za ka kafirai a yi kullum daga cosmetic sai cosmetic kullum talla how to maintain your youthful age kullum maganin. 30. in so so kake ka zama to 70 look like 30 year old man ba zai yi ba a shafa wannan a je e a yi kuskure ma rayuwar duniya ta kudu yan matan daga a yi e e shafe-shafe a yi ta zinace-zinace zaman to kasa bai ba san ga mai abin sha'awa mai abin sha'awa game da kafin kuma lokacin laifin mu ne da ba ma tallata shi ya sa ce wallazina kafaru ya ta wa yakuluna kama ta'kulu al'am wa nahu mafwal law a cikin al-ahqaf sura 146 yace kafare shi suke na ina suratu muhammadul qital kafare shi suke suna sha suna jin dadi an gane ko wato yadda dabbobi ke ci amma wuta ita ce makomarsu to su mai da su kawai wasa ne a wurin su gwani shi da iya waka wanda ya fice misali a hollywood ya fice ka kalli da maka da kyau gwani ba wanda zai zama qur'ani ba ne sai wanda Allah ta'ala zaɓe shi an gina rayuwa mai kawai. kyau akan materialism kawai hedonism a ji daɗi a gwangwaje kawai to da haka haka ɗin sai rube su har mutuwa ta zo to ba wannan abun essentially su za a musu wannan magana fa Allah na cewa kar ka yadda ka samu kanka cikin su abin da Allah ya ce dan kafire ce ba kai ake ne ba kai musu amma in kai yadda baka ta sauce you have yourself to blame domin kafin Allah ce ta yi kafiri me a domin saboda haka dalili ya ce sun ɗauki addinin suka wasa ne to kai wasa kake ke kana azumi ka haƙura ka ji yunwa saboda Allah ne ce na kuma kai baka ɗauki wasa saboda duk mutumin da kawai zai mai da wasa wasa wasa ka ga mutum ya san wani ƙungiyar ƙwallon kafa ya san Real Madrid ya san Ajax ya san Man United har ka ga mutum yana rigima yana wani club din su za su ci ya faru ci ya da ya ba mu da yawa a afirka sai ga mutum ya da yawa mutane suna barin sallah idan ana wanka aka ne ko ba ka da yawa kuma last ramadan da niyya suka sawar ka last ramadan ba ramadan yi ba last year ko kuma jami'a a watan ramadan suka sa ai da niyya ga mutum da girmansa da shekaru da farin gashin sa zama da ya tsaya gaban talabijin kyau yana kan a yi awa uku yana kan wasu ma suka tafi a south africa ne ko wasu ma suka tafi da ainihin wani wani ana wasan ba sai ce zo da abin nan da duma wai oshi yana sallah a filin oshi oshi a dole musulmi ne mai imani a filin kwano <laughs> jini wasan ya ne jama'a ko gurgura da sunan sallah a dinga wasanni ana cicewar sa a yi farin ciki ba farin ciki wanda ya fitar da dajiyar shari'a waɗanda suka ɗau addinin su wargi da masu rayuwar duniya ta ruɗe su sai Allah ce to a yau za mu mance da su kamar da suka mance da haɗuwa da wannan ranar. shin Allah na mantuwa ne wa kan rabbuka to ya ce kuma za manta da su A shi hausa ce shi ke Allah manta da shi ai ba ana nufin ta kake za ka ji an ce in gwamnati ta kama ka za ta mance da kai azaba ake ne kun gane hausa sai Allah ta'ala ce yau da mu mance da su yadda su ma suke ignore them ai ignore ake nufi In the same manner, they have ignored meeting of this day. sun ba su نعمة لله وعز هكذا الحياة شما لو نسكي ققر ما يسمنا لك شكي من يمني هنا international conference the sheikh أخرطون السودان last years نظرك وساكت شوف مالي يا رسول next day next day next day kowa haka haka saboda haka Allah ce za mu manta su za mu yi watsi da su Allah ji kai shi a ce shi ya da ayyukansa da jihadinsa kurakunsa Allah ya fi masa da bayan su albarka za mu mance su manta da su yadda suka yi fatali da wannan rana wa ma kanu bi ayatina jihadu Saboda kuma suna musu na awai mu, suna ja in ba su aminta da abinda. Wani kwarji na mu biƙita din Fasalawa na cikin wudanwa, mahaifiyar tafiya ta yi wa mahimman wata. Hakika mun zo musu da wani littafi da muka yi bayanin sa daki daki bisa biyu. shine qur'ani mai girma fassalnahu ala ilmin lalle mun zo musu da littafi wanda muka yi bayani dalla dalla dalla dalla ciki ka gani qur'ani ya bayyana halal ya bayyana haram ya ba da kisoshi magana kan tauhidi essentially qur'ani na karanta da abubuwa tarihi توحيد إله مثال الله لا إله إلا واحد القيوم هذا توحيد كسوشي لا بارد أن نبوا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين نبوكو وكن جوكم جيل يوسيكم في أولادكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم أحكام shi sa aka ce kul huwallahu ahad in ka karanta ta ta yi daidai da one over three na qur'ani dan tauhidi ce zallanta kul huwallahu ahad in ka karanta ta kamar ka karanta one third na qur'ani muna ce mu karanta ta idan kana son scale kai nauyi these are your opportunities an ce wani saurayi zamanin manzan Allah yana jan mutane sallah duk lokacin da aka yi sallah duk sura in ya jawo sai karanta wani wallahu sai mutane suka ce me yasa kake haka wani me yasa kai kullum idan ka ja sallah sai ka karanta kulwa mu gaskiya ka bari sai ce wallahi ba zan bari sai suka kai shi ƙara goma sallah صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ko dai in bar limanci kuma suna ganin ba su da mai karatu irinsa saboda haka suka kai shi kara sai annabi ce me yasa kake yi sai ce wallahi ya rasulullah ina son ta ne ya ce to son nan da kake yi ya shigar da kai aljanna hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna qul huwa kifin amma in baka iya karanta ta da kyau za ka samu ladan akwai cikin mutanenmu da ke cewa kurhu wallahu a yanzu haka kurhuwa kurhu wallahu ya zafi na ke cewa qur'ani yana karanta da abu tauhidi hukunce hukunce kasoshi to kurhuwa ta ɗauki tauhidi one third so karanta ta da kyau tsoraka littafi ne muka saukar da shi wanda ya yi bayanin komai daki daki daki daki bisa ilimi hudan a matsayin shirya wa rahmatin kuma rahama ga mutane wanda suke masu ainihin imani wallahi kana karanta qur'ani sai ka samu su shi yasa dole mu tashi iya karanta qur'ani da kyau a wannan gaba ina kira ga yan uwa da ke jan sallah su dage الرجاله خارج دولي دولي متجويد كان تاشي لكو كو تشيكين بكين تشيكين بكين والله يا كاكر القران ان كاسم يجي تشوى سيكسا ونسوى إذا كنت في هم وغم وكربة فقرا كتاب الله تنجو من الهم الله أكبر كانت كن ديسترايس داموا karanta qur'ani kafin ka sauke sai ka yi matsala ka ta tafi yasa ba a wasa da shi littafi ne Allah ta'ala ya ce fassalna shi sa na sha faɗa ina jaddadawa haramun ne mutum ya sa karatun qur'ani a matsayin ringington mun faɗa nan ko for five reasons it is forbidden to make quranic recitation your ringington ya zama wasa kuma sa yawo ka dinga juya ba daidai ba wani malami ce kamar wasu kuma a harami sai ga mutum ya kare karatun kurani sai wani gina shi ko hatta a wajen tafsiri ko karatu ka buɗe kafanka a ƙasa ka sa a haka rashin ladabi ko ka ɗora wani littafi akan ƙur'ani ko tafsiri saboda tafsirin ya hada da maganar mutum maganar Allah fiye ba kuma komai kashi na kula na aziz aziz aziz in eh, ka dora kuwa ba kansa ko tafsiri masu dora kuwa na ka suna rantsu ai mahaukata ne wai na rantsuwa wannan hauka ne wace ke ko ka iske an sa ƙorani cikin gafaka a kotu ana rantsuwa da shi ko ka bi qur'ani yayi yaki yi yaki kana gani sa ko ka ringa ɗaukar kuɗi dallas kana sa tsakiyar ƙorani sai ka ringa ba ƙorani muhimmanci saboda dalaka da ke cikin ƙorani ni yi kan tara wasu a zama wasa ke inda wani zai ce ba ni kuɗi ce a ba zan baka ba kuɗi na na ce ina zan ce ba ka shi na ba ka take ka cire ba ka mutu ba kamar ta ba ne. ko kana karantawa kana wasa kana buɗewa kana kallon talabi come on pay attention to the book of Allah if you want to benefit maximum Qur'ani yana cewa in baka bani dukkanin ka ba zan baka na. littafin Allah magani waraka الشاطبي وإن كتاب الله أوثق شافئ وأغنى غناء واهبا متفضلا وقاربه المرضي قر مثاله كلترجح عليه مريحا وموكلا كان تشي ذاك زمان بني gwani yi imani da saved ka san ma'anarsa za ka zama to mai hikima ka karantar da shi za a baka lada mai tarin yawa kamar da shi tsarin ka na rayuwa wallahi ba za ka bace kamar da shi ne mizanin ka duk wani abu ka ce a ah, ku zo mu je ku ayyuka ina na wasu mun zo musu da littafi da yi muka musu bayani daki daki daki bisa ilimi shirya ne kuma rahama ne ga mutane masu imani aya ta gaba هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Before going further, on this ayah number 52, Allah says, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ كتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون That is, we brought today a book because it says كتاب a book with indefinite article, a book. If you have an indefinite article in the contextual arrangement, I don't know I was talking. mu we attach importance to things unnecessarily na yadda takardar ita ce dalilin zaman kana but don't overvalue rose har wasu yara mata su dinga takama ai ka san ni yar kasa ce ba zan aure ka ba khadari ne ya kamata ya kamata mu san mu san inda muka fito ina daga wannan magana mu san inda muka fito mun fito daga kasashe masu cike da mutunci da kamar kar mu zo mu narke a nan mu saki abin da muke da shi mai kyau don mun zo america ya kamata ku mai da hankali duk mutane abu uku ke kare musu mutunci language yarensu historical heritage da kuma their religion so kada don ka zo kasa irin wannan ka ce za ka saki komai naka na addini ka rike addininka ba ce kun kai abu da kama in ka samu kanka a yanayi dole dole you have to fit the society amma kana ba abu wato muhimmanci ya wuce inda ake bukata waɗanda ba su da takarda, Allah ka ba su ya masu neman koren kati green da Allah ka ba su masu neman sana'a Allah ka sani Allah ka ba su matanmu da ke harkokin neman Allah ka ba su ‘yan matanmu Allah ka hada su da mazaje da ke su ma samari da mazan Allah ka ba kowa abokin rayuwa Allah idan ka hada su ka ba su abin da za a ci a cikin rubasa lokacin ya ce kafo da saura? saboda haka insha Allah ta'ala Allah ta'ala ke cewa haka muke bayanin awi ga mutane masu godewa insha Allah za mu tashi kan gaba inda za a fara da tarihin annabawa za a fara da annabin Allah annabi Nuh Allah ya kara masa aminci a gurguje mu bi hadisi je ko kuma hakuri da hadisi za mu fara yau hadisin mu na yau ai eh, za ne ba amma ku fara jin hadisi to hadisin mu na yau hadisin mu na yau kun shirya ko hadisi na nau kenan kowa ya zauna kowa ya zauna ai hakuri da Allah to Allah ya hakuri ku zauna bayan Allah Allah ya muku albarka kowa ya zauna ya ci amfana so da wani hadisi kuma za a nemi taimako ku hakuri kada wanda ya fita barakallahu fikum in ba wanda ya fita hadisin mu na yau <clears throat> hadisin Abu Hurairah ce manzo Allah yana cewa wallahi tashin kiyama ba zai tambata ba har sai mutum ya bi ta kabari ya tsaya a kabarin yana wayo ina ma ni ne cikin kabarin hmm. saboda fitina kawai ta yawa a duniya fitintunu yawan zub da jini da kashe-kashe ba da yawan sa'o gashi in inda kake kana ganin babu kashe-kashe ba zub da jini to sa'o gashi nan iri-iri a halatta luwaɗi mata tsirara cin yana sauransu sai je ce ka ina ma nake cikin sai malamin suka ce yana daga cikin alamun tashin giya shi hadisin nan har ma karkashin hadisin akwai wasu baitoci ban sani ko za ku hannace ba amma ku fara karanta hadisin an abi hurairata عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل حتى يمر الرجل بقبر الرجل بقبر الرجل فيقول فيقول يا ليتني مكانه يا ليتني مكانه متفق عليه متفق عليه عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تقوم الساعه لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل حتى يمر الرجل بقبر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه مكانه ابو هريره reports May Allah be pleased with Abu Hurairah. Then the Prophet says, The Qiyamah, the day of reckoning, will not be established until a man passes by a grave of his brother and will be wishing to be in the grave, saying, Oh, how I wish I am the one in this grave mm. on account of tribulation, fitna, catastrophes, killings, and widespread cases of, you know, zina lesbianism, you know, sodomization, wanton destruction of family structure and the like. To saboda wato fitina sai So this hadith the ulama say is one of them talking about the signs of the end time. Now this is very brief and it can easily be memorized. So so far mun san hadisi nawa Muhammad Malami ƙarƙashin wannan sai ke ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني مما يليه ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق اللفات على أخيه إن جي أبو محمد المحلبي يكي توكيتشو Eh? ina ma zan ga mutuwa in ba da kuɗi da sita ta wannan rayuwa in dai wannan ne ina tsoro kan fada cikin halaka ba kai cikin ta ina ma mutuwa ta zo min a irin wannan yanayi ta zama kamar abinci mai daɗi dan Allah ya cece ni daga wahala irin wannan sai ce ya ina kabarin ɗan uwana a nesa sun yi buri ina ma a ce ne next kabari kusa da shi sai ce kai Allah ya jikandun mutumin da har ma zai yarda yanin sadaka da mutuwa don mai yake nufi in har ma zai in har wani ya yarda ya ce zai raba da rayuwata da Allah ya je za mu tsaya gaban Allah ai abin da yake cewa ke amma abin da nake son a haddace shi hadisi wannan baitin kuma sai wanda zai iya ya haddace is an additional knowledge Allah ya kara mana barka ya samu dace shi da musulman wanne ne ba karatu ba ah, ba karatu da halal ba na goma sha hudu eh gaskiya ne hadisi na goma sha hudu wai haddace Malam kana ji ko? <laughs> بها أريد ان لا Allah har يا مولاي البركة عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس نعم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أن يقع فيه أوكي أخوي أن يرتع أو أن يقع أخوي بريش يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محاريم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجند ألا وإن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يا صلاح التكبير الحديث متفق عليه رقم التصوير من الجامعة da ya kawo da ka haka da Allah ne ke so yan mu ci gaba da kishin karatu hadisan nan wallahi ba za su gargare mu hannun cewa himma ce kawai za ka iya zama yadda da isa ya ce ka je ka sa littafi a gaban ka ka nace ne na tsatsamo su ne amma shi wannan in particular za ka samu cikin annawi collection shi ne hadisi na nawa na shida za ka same shi wanda ke magana kan halal a fili yake haram a fili take Allah ka yassare mana ilimi mai amfani in ka bamu kuma ka bamu ikon aiki da shi don mu samu sakamako mai kyau barakallahu fi kace sai ne Allah ne hmm. kai auren ka wannan mutum ne. sun ce Allah ne an gane Allah ne ko yanzu idan ka je ainihin wato syria wato akwai su ana kiran su nusairiya da suka allah ta sai akwai kuma gurabiya da ke cewa shi kansa mala'ika jibrilu ya yi kuskure ne kawai manzan allah manzanci ya kamata ya ba ainihin sai na ali kai wani wannan mutane na ne alright to akwai su amma waɗanda ba su faɗin wannan amma sun yadda sai na abubakar da umar duk azzalumai ne kuma kafirai sun yi zalunci sun kwace shugabanci abin da suke faɗa kenan har yau har gobe a wurin kai a matsayin su yake ko ya kamata a kiyaye suna nan ta hanyar dabara Su fito ma da abin da ake kira auren mutu'a auren mutu'a sai su je university su suka wani ka aure da mace auren kwana ɗaya da kulewar mutum da kuma da gaga karuwanci da kuma dajaro da ainihin banna ne in suka shigo ƙasa inda suna da kuɗaɗe sai su ringa yi zanga da ba ai damar da suka samu kenan gani ba amma gaskiya damar da suka sa ai ba su samu a Najeriya ba ko shakka ba sun samu resistance mai ƙarfin gaske to amma amma ga shi su bude cibiyar babba a ainihin akara suna fitar da 'ya'yan musulmi to haka kuma idan babu wani musulmi na kirki da har zai ga dace ga mai zagin sabon annabi Allah ya kare mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ba mu kuma ta karya ya ba mu kuma a tambayar da na kamakalla wannan yana tambaya cewa ya dace a yi rantsuwa da alkur'ani misali idan wani abu ya bata haka ana tuhumar wani kai ne ce ba ni bane wani kin bai rantsuwa alkur'ani shi hakan ya dace to na mun karanta a cikin hadisin ibnu umar a wannan majalisi ne albarka hadisin bukhari da muslim manzo Allah ce la tahlifu ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlim aw yasmut yake cewa Allah ya hana ku rantsuwa da iyaye wanda duk zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya shi manzo Allah bai ce sai kuma Qur'ani saboda haka a kawo a ce a rantsi da Qur'ani wannan bid'a ne ba shi asali na san abin da ake yi musamman mun ta sun gani a gida idan aka yi sata ana sa a gane waye ta shi a dafa waye wasu suna yi ne saboda ka tsorata saboda an san kai musulmi ne ka san qur'ani ba na wasu shi ne kawai manufarsu idan mutane suna ganin wannan ne abin da zai sa makaryaci ya tsorata da da na fata an gane ko wasu suna ganin babu ne amma duk da haka a nisan ce don ba da kashin karanta wasu karantsi da allah kawai ko kuma kai shi wannan ita ce magana mafi kyau masu ganin a ah, ai tunda littafin Allah ai magana su ce sifa su ce a rantsa da sifa to ai idan ka ɗauki Qur'ani to ba sifa ka rantsa ba domin hatta da kwalin hadda ta gandar, hadda zaran, hadda ta wadar Allah na guda ke. guda ke na to Allah ne to a shi kawo ta Allah ke. A shi sai ce guda zai da Allah the best kawai ka ce a ah. ni zan rantsi da Allah an taɓa samun wadannan ɗan takar siyasa da ya samu mukami aka ce to ka rantsi ce rantsi da Qur'ani ya ce wallahi ba zan rantsi ya za ya zan rantsi da shi in je ina kare dokan mutum ba adam hmm. ban girma ba. zan yi alkawarin da ya kamata in yi ai ai solemnly declare da zan yi wannan amma ba zan dafa ƙwa'ani ba in je in kare dokar da mutum ya rubuta ban girma ƙwa'ani Allah ya da shi a tambaya ta gaba kama kalla wannan ya rubuto tambayar amma ganin na wani da sauki a kan batun da kai na cewar ubangiji yana sama a wurin wato ainihin malamin sunna ya kawo wasu hadisai guda biyu wanda daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala إن الله تعالى خلق العرش إزحارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته وأن تفرقوا كده shi kuma ya ce ya ce na farko dai hadisin hadisin ƙarya ne na farko da gaba hmm. hadisi ne ba hadisi ba ne ka fa hujja da hadisi ba da hadisi ba ka kawo mana inda ya tabbata hadisi kowa zai iya kera larabcinsa ni ma zan iya kera ba but the problem ka tabbatar ya inganta shi yasa kafin da ka tabbata gaba shi yasa babban malami ainihin wato muhammadu ibn sirri ya ce al-isnadu من الدين نعم ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء نعم في إسنادي sai ka faɗi hadisin inda ka samu ce ɓangaren addini in ba dan isnadi ba kowa sai zo ya faɗi abin da ya gada ba haka al isnadi hanyar da hadisi ya bi haddathana akhbarana qala sannan ka ce annabi ya faɗa shine chains of transmission saboda wani hadisin da ka faɗa hadisi da inganta je ka hadisi zai hadisi na biyu na jan rubban ce ya rubuta yake ba قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير غاية غاية بالله الإيقان بوجوده تعالى إلى ولا مكان. أوكي ولا مكان بلا بلا كيف ولا مكان ولا مكان وغاية بالله الاتقان لوجود الله تعالى بلا كيف ولا, ولا مكان shi wannan hadisi ne ko magana wani malami dan hadisi ne kai ka faɗa ko abinda na biyun hadisi ne ko magana wani ne kawai magana shi ne wannan to wannan magana sai so al-rufai al-kabir yana nufi Allah ya halice duniya ba tare da wuri ba kuma sama wuri ne tun da ba wuri ba kenan Allah babu shi sama kenan beautiful daɗin musulunci sai ka koma zuwa ga wanda ya bayyana addini Allah ce ar-rahman ala al-arshi an gane ko a amintum man fi kun amince wanda ke sabuwa ya faɗa wannan magana Allah ma Muhammadu Rufai au shi ya faɗa wannan magana ita ayatu ayatu Allah ce a amintun man fi sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur Allah wannan aya ce aya ce aya ce sanan da yawa ko so ina son shi wannan magana zai fassara mana maganar rufai za mu dauka ko magana Allah Allah ce wanda ke sama kai ka ce ba sama magana Allah ne wa huwa alladhi fi sama'i lahu gasuran birjik da yawa birjik da yawa look kulura mu muna magana mutane sun kasu gida hudu akwai wanda ya sani kuma ya san ya sani to malami ke ku tambaye shi Allah ka samu na cikin su akwai wanda bai sani ba kuma ya yarda yana neman sa to jahili na ko ilmantar da shi lamarin sa da sauki na uku akwai wanda bai sani ba bai ma san bai sani ba to na ka fitar da shi in kare bata maka lokaci sau baya cikin lissafi akwai kuma wanda ya sani amma bacci yake ta kufarkar da shi saboda ka lokacin da ake bayanin karatu madarar karatu muke so na ɗauko ta ka buɗe zuciyarka muna maganar ƙur'ani ka ga magana wani makhaluki makhaluki za ka iya faɗa zan faɗa gari abin da Allah ta'ala ya faɗa ga maganar mun bawan Allah da ce ya sana shi ba annabi ba ba manzon Allah ba ra'ayin da kake ka amma ilimi da bayanin magabata ke ba sannan kuma a cikin sahih bukhari hadisin muawiya ku ji da kyau wani mutum ne da ke ko baiwa sai aka kai shi kara goma sai aka ce tun da ka da dole sai ta zama ɗaya sai annabi ce kafin ku kira wuta sai shi mata ke ina Allah yake ta ce yana sau a gaban ni waye ta ce kai mun Allah sai ce mata kai wannan mai imani ce je ka yanta ta hmm. ga qur'ani ga magana annabi ka kama na magana wani rubani <laughs> ga abin da annabi ya faɗa ko dai kai a'udhu billah ko dai ka ce annabi ya bi sani bane ka faɗa faɗa mana faɗa ka shiga cikin kes <laughs> ina ne ainihin ina Allah yake ta ce yana sama illa ce kuskure a nan kyale ta sai ce kai Musa kai sai da ya bata ma gold medal ce a ah, mumina ce yan tata mai kike da shi za ka samu irin wannan nasi san ba fiye da goma in ba kuma a hankali kuma in ka ce Allah yana komai in ka tashi addu'a ya kake ya Allah yasa ba ka ce ya Allah ya Allah tunda yana ko subhanallah ka da farko hadisin ka hadisi ne ma inganta ne in za ka kawo hadisi alkawarin da saboda ilimi amana ba zan zo in ba mutane hadisi koma ina Allah ya tambaye ni at the same time kuma I am not buried I am not perfect Saboda in za ka mana hadisi be careful ka tabbatar da ingancinsa. In ba haka ba zai bayyana ka kama kafar wala ba tabbas. ka hadisi ne ba hadisi. Na biyu kuma maganar Rufai ga maganar matsala. Tambaya ta gaba. a ah, tambaya ta gaba a kan kullau a ah, malin lami shi ne yake da tambaya. To a ah, saboda masu sauraron. kuma babu babu da saboda da Assalamu alaikum malam. Tambayoyin da aka turo mana kan wayan da ke sauraron rediyo tambaya ta farko ya ce malam tambaya na ne mai ne matsayin sa abin kunni namiji. Allah ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه التقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقنا الله Quran chapter 3 verse number 28 Allah ce a kun kuka rike wasu mutane kafirai masoya ku banni sa kunne ba al'adar musulmi bace ranar idan kai ka gamsu da cewa al'adarsu ta fi takata musu to kana tare da su karfe yau kuma cikin hadisin abu dawo da tabbatacce ya ce man tashabba bi qaumin fahuwa ne minhum he who imitates the people becomes part and parcel of them fiye masu sai ku tashi tare da su to ka haramun ne kana musulmi ka sabu da ɗaya da kudin ba kayan ka bane muna tafiya da wannan uwan da a mota Allah sai ga wani ya wuce wallahi na dauka rashin da kitso komai su ba irin da mace da in ba yi sa'a ba dujal a nan zai bayyana a ƙasar nan mace to idan ka zo aka waye gari kana sha'awar irin wannan rayuwar ka tashi daga aiki ne so dan Allah ina roƙo ɗan uwa musamman matasa kan ku koyi da wannan su to Allah iyaye ku sani ƴaƴan ku amana Allah zai kuma tafi Allah ka taimake mu kiyaye amana da Allah amin amin bayan mu ta karshe saboda lokaci ya kai ya kunshi sallah wani dan uwa ya ko wannan da ya ce in eh, idan kai suka mutum ya koyi ka zo ka iske ya koyi shi ka kabbara ka bi shi kuka yi sallah ya yi sallah rukuyin nan da ka zo kai tsaye ya inganta saboda ya yi sallah wani wuri wani malami ya ce mai ya iske rukuyi bai karanta fatiha ba kuma ga hadisi na cewa kara cewa duk wanda bai karanta fatiha ba ya sallah in eh, shi ne hadithin ibadatu ta musamman kuma hadithin ingantacce ne hadithin ibada manzon sassa yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah da duk wanda bai karanta fatiha to ka gani kana iya samun hadisi kuma scholars zama sun bambanta wajen fahimta kuna ji wasu malamai suka ce tun da dai annabi sallallahu cewa babu sallah da wanda bai karanta fatiha ba to su suna gani ko liman yi karatu in ya kara karatun fatiha yi shuru da mutane su karanta ba shi yasa kuka ga wasu yan wake karatun fatiha da sauri to wasu na cewa ai ya tabbata kuma a wata riwaya cewa duk wanda ke da limami fa qira'atuhu qira'atul karatun limamin ka ya isa to wannan fahimtar muka tafi zuwa gare shi domin kamar misali idan kana da mota ne ana driving idan kana da good driver kowa sai tuki a mota ah. <laughs> kowa sai tuki a mota ashe tukin driver ka shine tukin ka haka kuma idan kana sallah liman ya sa sutura a gaba shi kenan magana ta kare zan yabi ta gaban mamu to amma idan muka tafi zuwa ga masu ganin wanda bai karanta fatiha ba shi wanda kama mun fahimta sai ka zo ka sami ainihin ruku ka samu sai masu ya suka ce eh ya samu ko kuka ce ba idan bai karanta fatiha ba da zama kunce ya samu ai ah, da samu fatiha saboda haka idan mutum ya tar da liman a kudu in dai bai tsago ba ya bi shi to ya samu raka saboda raka'a tana kulluwa ne da ruku raka'a na kulluwa ne da ruku na'am if you meet the imam during ruku posture before he rises up definitely count yourself having achieved that unit amma in ya riga ya dago to wannan raka'a ta kuɓuce maka ba za a ce ainihin ka same shi ba kenan Allah sa gani wallahu a'lam ina jin tambaya ta karshe malam Usman sai mai hakuri insha Allah gobe a yi wannan tambaya kai da fara a kuma kar mutalla za mu dan yi roƙo insha Allah Allah kai mu gobe wannan tambayar a a nan dan sarkakiya a wato ainihin tare da wasu bayan Allah wajen bacin cewar Allah yana cewa inda duk kake na tare da kai biyu ne shine na uku ko hudu ne a zuwa ila masha Allah ai akwai ma irin waɗannan ayoyin wajen guda uku za mu ƙara muku su yawwa malam lafiya akwai irin su amma na su ku sani ina da ƙa'ida ku ji da kyau na zo karantar da addini kuma karantar da suna in kana da mujadala ka zo in baka awa biyu mu zauna a gida amma nan filin amsa tambaya ne kuma kowace tambaya samu amsa da ya ba ma claiming monopoly na knowledge da baka sani na sani da kullum ban sani ba amma yi kokari ka zo da zimmar kana son ka ni ina jima kuna tambayar sai bai ban dariya tun tun mun wuce wannan a Najeriya tun tun tun tun an riga wuce zan ki gana maka makauyaci ne masu duk tun mun ga wuce tun tun jama'a ta riga ta gane inda aka dosa to abin da ke jawo wannan kila mun na ba ma karatu shine ne to Allah ya sa mu dace ya ke zuciyar mu a kawai irin sunanan da yawa Qur'ani wato indiya da kuma maiya Allah ya jiya ka ba da research kan tambayan da nayi ka ce a bincika game da namiji da eh, mutum ne da matarsa suka shiga aljanna Allah ya ce su shiga aljanna kowa kuma da irin aikin shi wannan aljannan nan hawa hawa ne miji na hawa da Allah na kasa na farko mata na na uku ya matsayin su zai kasance ranar tashin kiyama ma. wace amsa ta samu malamin ya an ana tunasarwa don an ba da wannan allah da su a kano waɗanda allah ya daga suna da su kuma ga shi lokacinsa ya yi da sun na zaune iyali na ta kira da ce ka ji malam abinci ya rasu a rayuwar ci ba ranar na yi tula ja ce ce ina lillahi na fata Allah ya ji kan shi ina sana faɗa a wajen karatu ko kamar Allah ya zama da wasu